kai da ina wuni ina kwana ah, alhamdulillah alai ya gida komi suna za mu iya sanin sunan wannan unguwan daga bakin ka eh sunanta area talakawa area talakawa eh kuma talakawa area ko unguwar talakawa ko unguwar talakawa duka sun duka da eh, kuma da yake mun san kai ne wakili mai unguwa eh, amma sai ba mu san ko menene sunan ka ba eh, sunana malam ibrahim Masha Allah, Mala ah, Ibrahim. Mala Ibrahim Kimanin kaman marayu nawa ne suka amfana da wannan tallafin na jiya Fatima Ahmad mai gari. To gaskiya suna da yawan gaske. Hmm. Wayanda suka amfana da wannan tallafin gaskiya. A takaice ba za mu iya caga su ba amma gaskiya suna da yawa. Dan akalla insha Allah yaro zai ka kusan 100 Allah da ko fiye da haka nan in Allah ya so. Saboda haka kuma hmm. to mi za ka ce ma wannan boye Allah da ke kokarin taimakawa wayannan marayu kuma da gajeru. kaciya Allah ubangiji ya saka mata alkhairi Allah Ubangiji ya saka mata da alkhairi wannan abin gaskiya an ji daɗi sosai wayanda an marayu sun ji daɗi wayanda ma marayu sun ji daɗi saboda haka Ubangiji Allah ya biya ta da ku kanku da kuka taimaka wajen tafiyar da wannan kungiyar wadda ya kamata kuma tsare-tsaren ku sun yi kyau an yaba jama'a da yawa sun gani sun yaba sun ji daɗi sun yaba tsarin gaskiya saboda wasu da yawa suna tsanzuwa suna taimakawa amma dai tsari irin wannan gaskiya ba taba samu tsari irin wanga ba wanda an kai shi ya kaga Allah shi biya ku ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم Aisha Ibrahim. Ce na gode da na samu wannan atamfa. Na gode Allah ya bai Allah saka alheri. Masha Allah amin amin. Baban. Baban ke rasu. Allah ya ji kanshi da rahama. To za zaki ce ga wannan matar da take taimakon baku kayan sallah ko da yaushe? Mun gode Allah ya biya Allah ya saka alheri. Amin amin amin. a a fatima babban suna ke a gidauniya gaba daya so mi za ki ce ma hajiya mai hajiya fatima ahmad mai gari mai wannan gidauniya da wannan sakai eh, alheri da ta yi miki na gode allah ya saka da alheri masha allah kina ɗaya daga cikin marayun wannan unguwan to wa kika rasa naki mahaifiyarki ko mahaifi ko gaba daya wasu ubana mahaifinki to allah ya ji kanshi da rahama kin ji da kina ɗaya daga cikin waɗanda mazajen su suka rasu a wannan unguwa haka ne gaskiya kina da marayu nawa kimanin marayu nawa aka bar miki kimanin marayu shidda ita a karamar kimanin marayu shidda eh. masha Allah da shekara nawa mijinki ya zan babu da shekara nawa yanzu shekara tara da rasuwa shekara tara to marayunki gaba ɗaya sun amfana da wayannan kayan ko to wannan dai ta fara amfana da shi amfana to masha Allah to me zaki ce ma wannan buya Allah da ke wannan kokarin na taimaka ma marayu kuma da jeyu wallahi ina mata fata alheri kuma ubangiji Allah ya saka mata alheri shi ba ta aljanna firdausi don gaskiya taimaka ma marayu ba karamin lada a gare ba kuma wallahi gaskiya ta samu wannan gara don duk wanda ya taimaka ma marayu wallahi insha Allah Allah zai saka mai da alheri kuma aljanna firdausa gari shi in Allah ya yarda don ko shafa kan shi kai Allah zai ba shi lahari balle kaya mai sutura ya samu jikin shi Allah ya saka mata da alheri ubangiji Allah shi ɗaukaka ta da kuma din da ka taya ta insha Allah ɗaukaka ku Allah shi mai shi ta lahiya ubangiji Allah shi bata abin da ta je nema don karhin salati muna godiya kwarai mun gode mun gode muna mata fata alheri kuma muna